الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم dukkan masu munana maza ko mata maganganu ko ayyuka suna dacewa ne da mummuna irinsu hakanan duk wani mai tsarki shi ma yana dacewa da mai tsarki irinsa waɗancan tsarkakakku maza da mata kubutattu ne daga waɗancan munanan mazan da matan suke faɗa a kansu suna da wata gafara daga wurin Allah wadda zai gafarta musu zunubansu da ita kuma suna da wani arziki mai girma shine aljanna yayin da ganin al'aura ya zama shine sababin da yake tayar da sha'awa wadda take kaiwa zuwa ga aikata zina wadda aka ambace ta a farkon wannan sura sai Allah ya yi umarnin a nemi izinin shiga gidaje don kare idanu daga tsinkayar al'aurar mutane ya ce